Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol. Sai kuma Alfa Radio kuma sai a Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa Najeriya ta yanke hukuncin ficewa daga wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa har guda 90. domin rage kashe kudaden da take yi haka kuma gwamnatin jihar sokoto ta haramta duk wasu ayyukan 'yan kungiyar shi'a a fadin jihar za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a yau za mu so jin ra'ayinku game da shawarar da najeriya ta yanke na ficewa daga wasu kungiyoyin na ƙasa da ƙasa lambar da za ku kira ita ce bi sifili biyu b sifili biyar shida biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. jama'a assalamu alaikum yau alhamis wakilan kamfanin twitter suke ci gaba da ganawa da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen a majalisun wakilai da ta dattijan amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da rasha ta yi a zaben amurka a bara ganawar wacce za a yi cikin sirri takwarar aikinsa facebook shi ma ya irin wannan ganawar a farkon watan nan hare alkawarin gabatar wakilan majalisun shaidar tallace-tallacen da rasha ta yi ta dandalin kusan ha dubu uku da suka jibanci al'amuran da suke rarraba kawunan amurkawa da suka hada da siyasa ganawar da aka yi da kamfanonin masu fasahar sadarwa an gudanar da su ne cikin sirri amma kwamitocin majalisun duka biyu suna da niyyar gudanar da zama a bainar jama'a kan amfani da irin waɗannan fasahohi wajen karkata zaben amurka shugaban amurka donald trump ya ce masu ƙungiyoyin ƙwallon zarika ruga na amurka da ake kira football a turanci ba sa son hana 'yan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zangar lokacin da ake rera taken amurka domin suna tsoron 'yan wasannin nasu mr trump wanda ya dage cewa tilas a haramta wannan zanga-zanga a faɗin ƙungiyoyin wasannin ya ƙara furta haka ne a hira da aka yi da shi a shirin talabijin na tashar fox da aka nuna a yau alhamis da safe a gugon washington shugaban amurka ya ce wasu masu ƙungiyoyin da ya magana da su suna cikin wani yanayi da ya zama tilasi wani abu an samu ƙarin 'yan wasan ƙwallon zarika rugar da suka tsiri wannan ɗabi'a ta durƙusawa lokacin da ake rera takin amurka domin zanga-zangar nuna rashin amincewa kan wariya da ake nuna wa tsiraru fiye da mutane dubu goma sha biyu ne a tsibirin bali da ke kasar indonesiya suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin agun jaman kasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da aka kafa a faɗin tsibirin mai farin jini ga 'yan yawon buɗe ido hakanan ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin dubu talatin da ke kiwo a da'irar kilomita goma kusa da tsaunin na agun hukumar agajin gaggawa ta kasar a jimma'ar makon jiya ne ta kara mizanin gargaɗin tsaunin agun din zai fara aman wuta wacce take wace wato wacce ta fara motsi tun cikin watan agusta rabon da tsaunin ya tada bori tun 1963 inda kashe inda har ta kashe fiye da mutane dubu ɗaya tsawon shekara tana bori galibin sassan kasar na indonesia yana kan yankin tekun pacific da ake yawan fuskantar girgizar kasa ko amman wuta da ake kira da'ira ko zoben wuta korin ofaya da turanci a jamus tururuwan mutane sama da miliyan ɗaya da suke neman mafakar a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da ya sa jam'iyyar afd mai kyamar baƙi ta samu kashi 13 cikin 100 a zaben ƙasar da aka gudanar ranar lahadin ta shige gwamnatin ƙasar tana fatan ta kawo goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin baƙin sun saje cikin hanzari a cikin waɗanda suka shiga ƙasar a shekara ta 2015 har da wani ɗan shekaru 24 da haihuwa mai suna Dilshad ɗan Iraki ne daga garin Sinjar. Ya tsere ne lokacin da ƙungiyar ISIS ta mamaye yankin ƙasar bayan ya yi gwagwarmayar neman muhalli na dindindin yanzu yana zaune ne a sansanin waɗanda ba su da muhalli. Ya ce bai damu ba da ƙarin ƙarfin da masu ƙyamar baƙin suke ƙara samu a ƙasar. a shugaban koriya ta kudu munje in ya ce gwamnatinsa ta kara ɗaukan matakai na karbar nauyin matakan yaƙi da wato rundunar sojin amurka a daidai lokacin da amurka da koriya ta arewa suke barazanar afka juna da yaƙi a jawabi ga al'ummar ƙasa albarkacin ranar sojoji karo na 29 a yau alhamis shugaba mun ya ce wajen ƙara iko da ƙwarewar ƙasar ta fuskar tsaro hakan zai rage dogaro da take yi kan ƙarfin sojin amurka yin hakan zai kara gwada ƙarfinta a yankin kuma ya kara hana koriya ta arewa kawo mata hari labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc to madalla kamar yadda aka je daga farkon shirin najeriya ta yanke shawarar ficewa daga wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon yawan kuɗaɗen da take kashewa a hidimomin hakan daga abuja ga rahoton hassan maina kaina a halin yanzu dai najeriya na da wakilci a kungiyoyin ƙasa da ƙasa har guda ɗari uku da goma al'amarin da ya jaza mata a suka na fiye da dalar amurka miliyan ɗari da ashirin a duk shekara najeriya na kashe dala miliyan saba'in a ire-iren waɗannan ƙungiyoyi. ministar kuɗin najeriya kemi adeoshin ta ce najeriya za ta fice daga kungiyoyi casa'in yayin da za ta ci gaba da kasancewa a sauran ɗari biyu da ashirin ɗan masanin fika alhaji baba ba ya taɓa shugabantar ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi na kasa da kasa Barin baka misali kamar yanzu na inda ni na aiki ƙungiyar haɗin kan kula da riba Niger. Ƙasashe tara ne, Najeriya kuma ita ce kan gaba. Bajet da yake tafiyar da wannan wurin rabinsa Najeriya take bayarwa. idan ba mu yi haka ba ba zai zama muna da ta cewa a yadda ake tafiyar da wannan kogin ba kogin da ya taso tun daga gini ya zo ya fada a najeriya ne yanzu najeriya da niger tana da commission tsakanin su biyu sannan kuma najeriya da niger da chad suna kuma kungiyar raya tafkin chad to in ka duba wa'annan abubuwa wannan kaga karamin misali ne sai gani yanzu dole ne ya zama akwai commission tsakanin niger da najeriya ita kadai tun da yake muna haduwa a nan ecowas muna haduwa a nan raya tafkin chadi muna haɗuwa a wajen raya na kogin kwara muna haɗuwa a ecowas yawa ga au to sai gani wato akwai abin da ake fita repetition amma dole ne a tantance a duba wanne ne wanda fita da gaske ba zai mana illa ba. Ko fitan Najeriya daga waɗannan ƙungiyoyi ba zai rage mata karsashi a idan ƙasashen duniya ba? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello. A ya danganta da irin ƙungiyoyin da ita Najeriya za ta fice a cikin su. Akwai waɗanda su suke moran Najeriya ba wai Najeriya take moran su ba. To in Najeriya ta fice daga irin wannan ƙungiyoyin babu wani wani rashi da za a ce Najeriya ta yi. Sannan wani abu da za ka kula da shi kuma shine yawanci irin waɗannan ƙungiyoyin ma ba su da wani amfani a ƙasar ba wanda yake jin su. Za ka shiga ƙungiya ce da zimman cewa akwai wani amfani da yan kasan ka za su samu amma sai ga cewa waɗanda kawai suke cikin wannan kungiyar su ne suke amfana da kungiyar ko kuma delegate da ake ɗauka daga ministry su je taron kawai su samu DTA da kuma kuɗin jirgi su je su kwanta a hotel masu tsada su dawo babu wani abun da kasar ta amfana da shi so ba yadda za a yi Najeriya ta ci gaba da kashe kuɗi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da haramta duk wasu ayyukan ƙungiyar shi a jihar don tabbatar da zaman lafiya a cewar gwamnatin. Wakilin murya Amurka a Sokoto Murtala Faruk Sanyin na ɗauke da ƙarin bayani. duk da yake dai yunkurin tattaunawa da kwamishinan shari'a na jihar sokoto barista suleiman ibrahim tsaki ya ci tura to amma a sanarwar da ya fitar jiya laraba gwamnatin jihar ta ce ta haramta ayyukan na 'yan kungiyar shi'a ne saboda wasu ayyukan nata da ke kokarin kawo tashin hankali a jihar sanarwar ta ce an yi hakan ne kuwa domin tabbatar da wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali to sai dai tuni da kungiyar ta shi'a ta yi kakkausan suka akan dokar wacce suka ce ta tauye 'yancin su na gudanar da addini kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Malam Kasimu Umar Renin Tawaye shine shugaban mabiya aƙidar ta Shi'a a jihar Sokoto. To yanzu karo ba mu san wani dalili ya taso bana da za a ce an dakatar da 'yan uwa ga tafiyar da al'amuran su da suke na addini wanda gwamnatin jihar Sokoto ta yi yanzu ɗin muna mamakin wannan haka. baka ganin watakila gwamnati ta yi haka ne domin gujewa fitina ganin cewa watakila a iya samun matsaloli idan kuna zagayawa kuna yin wasu waɗannan abubuwan a cikin garin sokoto inda mutane dama an san kamar sun tsani wannan kungiya din to zagayen da muke alhamdulillahi ko bayan fitowar mu daga gida ya haya zuwa yanzu duk tare da jami'an tsaro ne muke to inda akwai tashin hankali da su ne za su shaida akan wannan mu abin da muka lura wasu ne masu ra'ayi na nasu na ba su son yan uwa akwai wani mataki da za ku ɗauka da wannan sanarwa ta gwamnati mataki da za mu ɗauka shine na farko mu yayata mu duniya akan cewa sakkwato lalle mu kamar an ɗauke mu wato saniyar ware wato kamar ba ɗauka muna da haƙƙi da mu rayu ba a cikin garin sakkwato kuma mu mu yi addinin da mun ka fahimta ba wanda kuma ya saba ma tsarin ƙasa a bisa wannan doka da muke ciki ta najeriya cewa kowa na da dama shi aiwatar da abin da yake ganin shine addini a wuri ne ba tare da ya tsangwama ba kuma ba a tsangwame shi ba sanarwar ta gwamnati dai ta biyo ne bayan wani taron kwamitin tsaro na jihar wanda ya kumshi 'yan sanda da dukkan jami'an tsaro da masu ruwa da tsakiya sha'anin akan haka na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoton dsp ibrahim abaras dangane da dokar eh to kasan kamar yadda suka yi magana akan cewa ita gwamnati ba za ta yadda akan ita wannan kungiya yaudan ta tana ta da hankalin jama'a kuma da dukiyoyinsu so tunda allah ya aza musu wannan nauyin na kare dukiya da kuma lafiyoyin al'umma to ba za su yarda da wannan kungiya su tana ta tada hankali suna fanda dama suna cin zarafin al'umma ba amma kungiyar ta yi da cewa tana gudanar da ayyukan ta ne ba tare da tsokanar kowa ba to a kasa in kuma sakin cewa an ba kowa dama ya addinin sa kuma yayi yi kungiyar sa yadda yake so kuma su ko suka amfana cewa idan mutum ya ya kungiyar ta ta zarafin al'umma kuma da neman tada hankali kaga ba za a yi barin ta gudanar da wani ayyukan kamata ba. Jihar ta Sokoto dai ta sha fama da rikici tsakanin 'yan shi'a da sauran jama'ar gari da mafi akasarin su sunni ne lamarin da a can baya ya yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gai da martala yanzu kuma lokaci ne da zamu mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku game da shawarar da Najeriya ta yanke na ficewa daga ƙungiyoyin ƙasa da kasa Za ku iya kiran mu da wani lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kiran wane ne daga mun samu kiran daga nasarawa wane ne akan layi daga nasarawa mai magana bashir tela ne daga nan lafiya jihar nasarawa tarihin najeriya to bashir tela muna sauraron ka menene ka kan batun da muke da taunawa a yau to alhamdulillah mu dai sai mu ci gaba da addu'a Allah ya sa hakan shine mafi alheri don kuwa mu musamman talakawan Najeriya burin mu shine a najeriya ta dawo hayyacin ta tattalin arzikin najeriya haka to mu dai muna addu'a allah ya sa wannan idan wannan shi wasu alheri allah ya tabbatar mana idan kuma ba shi ne wasu alheri ba allah ka zaɓar mana da masu alheri to da mun gode kwarai gaske bashir tare da wannan ra'ayi naka ba har yanzu ne muna nasarawa wane ne akan layi to alhamdulillah salamu alaikum amin wa alaikum salam da wa yake magana To, Garba Sale ne likitan rediyo na garin abubuwan domin jihar Nasarawa. Garba Sale muna sauraron ka. To, a gaskiya ni na yi farin ciki da na ji labarin cewa Najeriya za ta janye daga cikin kungiyoyin nan. Domin duk kungiyar da za ta jawo ba na riba ba wanda ya kasance har da asara ma akwai ainihin bashi wanda maimakon a samu ci gaba ciki sai dindin bashi ya tara ma Najeriya. To a gaskiya zan so a ce kungiyar da Najeriya za ta kasance a ciki wanda zai amfani ita kanta najeriya da 'yan najeriya da kuma zai haɓaka tattalin arzikin afirka baki ɗaya saboda haka ina farin ciki inda har najeriya za ta janye ne domin asaran da take yi to yayi daidai to mun gode kwarai da gaske bashir salal da wannan ra'ayi na kabar mu je maraɗi niger wane ne akan layi muhammad kabiru mati ne muhammad kabiru muna sauraron ka yawa to ni a gani na kamar fitar da najeriya ta cikin waɗanga ƙungiyoyin. hakika ya dace tun da mafi yawa kasashen afirka musamman ire-iren namu nan ƙungiyoyin ne suke shiga ido rike babu tunanin abubuwan da ke iya babu tunanin abubuwan da za su iya samu na alheri a ƙasarsu ko kowa na abu abu suna yin shi ne kamar neman suna don ba tare da wani cikakken dalili ba. To mun gode kwarai daga sama kabir da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi a Kaduna? To salamu tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji Kaduna, Najeriya. To Malam Adamu muna sauraron ka. Amini a ra'ayin kwarai da gaske yana da kyau ba shakka a duba duk kungiyar da aka san ba za ta kawo ci gaba ga al'ummar Najeriya ba na goyi bayan Najeriya ta fita ciki. Amma idan da wasu hanyoyi wanda ake samun ci gaba dangane da ke shigo Najeriya ban goyi bayan a fita ba saboda Burtaniya da ta fita daga kungiyoyin kasashen yankin ga shi daga baya tana ta fuska ya za a yi za ta kare kasar ingila to ni shi yasa wani lokaci idan aka ce kungiya na haɗin kai da shauran abubuwa to yana da kyau ba shakka a tsaya a takadan dan a ciki kuma kullum ana ce mana tattalin arzikin Najeriya ya farfado to wannan bashi ai da ya kamata in dai haka ne a biya wannan bashi mana ni nawar ayin kenan a gaskiya a hatara akan wannan fita gaskiya to mun gode da wannan ra'ayi na kamalan Adamu bari mu je Bauchi wane ne akan layi a Bauchi kuna tare da Usman Abubakar alhaidai Malam Usman mana sauraron ka. Eh, wannan ra'ayi na wani shine a gaskiya wannan kungiyoyin ba shi da wani amfani wanda ya kamata a ce najeriya kawai ta fita daga ciki to me yasa ka faɗa haka eh saboda gaskiya kamar yadda aka faɗa za ka ga kawai an tafi jirgi an je an kashe kuɗi a banza an je an dawo ba musamman me yake faruwa ba haka wannan ne ra'ayi nawa to mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka malam usman bar mu je taraba wani ne akan layi a taraba baban gida muhammad layi layi ne daga Jalingo taraba to malam baban gida muna sauraron ka eh lalle mu muna farin ciki da wannan kudiri da gwamnatin najeriya ta yi na fita daga cikin wannan na fita daga cikin wannan wasu kungiyoyi hello eh, mana ina sauraron ka eh saboda duk abun da zai kawo mana ci gaba a najeriya mu muna farin ciki da shi kuma muna ba muhammadu buhari goyon baya a kai da fatan allah ya taimake shi to madalla mun gode kwarai gaskiya ban da wannan ra'ayi naka bari mu koma bauchi wane ne akan layi daga bauchi assalamu alaikum sashin hausa sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba muna sauraron ka eh, to ra'ayina dai gaskiya ina matukar farin ciki da najeriya ta kaddara ta janye daga wannan kungiyoyi saboda kungiyoyin kudaden da take kashewa muna ba ta shawari kuma ta dawo ta rungumi kungiyoyi na cikin gida a taimake su a bunƙasa su a ba su kudade su taimaki al'umma amma kasashen waje da aka je aka haɗu da kungiyoyi wannan ba daidai bane ta dawo ta kula da kungiyoyinmu na cikin gida Allah taimaki shugaban kasar mu Muhammadu Buhari Ayuba Garba Imam kashin madaki a jihar Bauchi na gode ku tashi lafiya to madalla mala iwa mun gode mu ma da wannan ra'ayi naka bari mu je lakwaja wane ne akan layi a lakwaja Alhaji Abubakar ne Abubakar Musa ne. To Alhaji Abubakar mana sauran ka ɗan kashe rediyon ka mana. To ba laifi wato kana ji ko Alhaji. Muna sauraron ka. Shi wannan shugaban kasar nan namu Muhammadu Buhari Allah dai ƙara masa lafiya. Kuma na neman ba da shawara wannan maganar gwamnan kogin nan namu baya biyan ma'aikata kuɗi. To malam yanzu muna magana ne akan Najeriya ficewar Najeriya daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. kana da ra'ayi akan wannan to bari mu je kaduna wane ne akan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu malam sarafil barka da dare ya barka dai wake magana suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musan garo muna sauraron ka to alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu da muka ji gwamnatin najeriya ta yi magana akan fice wannan babu shakka wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske domin mu fatan da muke a ƙasar mu kasance an samu ci gaba da wasu abubuwa amma ba wai a ta shiga kungiyoyi ana ɗauka kuɗin 'yan Najeriya ana barin 'yan Najeriya da yunwa da talauci da fatara ba tare da an gyara abin da ya dace ba don haka wannan fitar da 'yan Najeriya ta yayi daidai kuma muna fatan Allah isa idan aka dawo maimakon a ɗauki wannan kuɗi a kai can ko kuma a ci wasu abubuwa da su a dawo a gyara Najeriya. Karshe ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa bari mu je Yola wane ne akan layi a Yola? Yau muna sauran ka wane ne akan layi ya suna malamin? To muna sauraron ka. Eh, ra'ayi na fitan da najeriya za ta yi daga domin saboda damun can sa da ake abu da da an bar a cikin najeriya suna da shan wahala akwai wanda ya zanta yake eh, talakawa ƙungiyoyin da suke gida suna nan suna shan wahala to ya cancanta a zo a taimake su tun da baba buhari ya zo gyara ne ba batawa ya zo yi ba don wancan batawa ake yi ana ɗaukar kuɗi ana ba ma banza suna yin abun da ba daidai ba cikin gida muna shan wahala. To, to madalla mun gode kwarai gaske da wannan ra'ayi Ka bar mu ɗauki mu na ƙarshe a nasarawa wane ne akan layi. Assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Mallam barka da aiki. Yawwa sannan ma shafa muna sauraron ka. To a gaskiya ina son jawo hankalin gwamnati namu na Najeriya kasan mu Najeriya maganan cin hanci da rashawa ya yi ma kasan nan yawa. kuma har kamar yanzu ana ganin kamar cewan cin hanci da rashawa a wannan kasa namu najeriya ya wuce bai wuce ba amma wannan abun da suka ce za su dakile ko kuma za su rage shi ya kasance abun da zai za a rage kudin nan a kawo shi ne a kyautata ma talakawan kasar nan don a gaskiya bisa talakawa a najeriya ana jin jiki ana jin wahala To madalla mun gode shafale da wannan kuma da kiran ka muka dau muka dakatar da daukan wayar ma a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ba ku dama domin ku sake kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ke kasar Jamus ta raba gari da mai horar da 'yan wasanta Carlo Ancelotti munich ta kori ancelotti ne bayan ɗan karen kashin da ta sha a hannun ƙungiyar psg ta kasar faransa a wasansu na gasar zakarun turai a ranar larabar da ta gabata ancelotti dan shekaru 58 wanda ya gaji pep guardiola a farkon kakar wasannin da ta gabata ya taimaka wa ƙungiyar ta lashe gasar bundesliga ta kasar to amma ta karkare a matakin kwata final na gasar zakarun turai da kuma matakin kusa da na karshe na gasar kofin kalubalen ka na jamus yanzu haka kuma ƙungiyar wacce take lashe kofin bundesliga din shekaru biyar a jere tana ta uku ne a teburin gasar mataimakin mataimakinsa willy sagnon shine ya karbi shugabancin kungiyar a zaman rikon kwarya shugaban hukumar gudanarwar gasar premier ta ingila richard scudamo ya shiga ran gadin neman goyon baya a fafutukar daidaita rarraba kudaden harajin gidan talabijin na fam dubban miliyoyi a tsakanin kungiyoyin kwallon kasar da ke fafata gasar hakan ya zo ne kafin gudanar da wani taro da dukkan kungiyoyi ashirin da ke fafata gasar a ranar laraba mai zuwa a birnin london shugaban wanda ke fuskantar matsin lamba daga kungiyoyi shida da suka fi arziki ya gabatar da yunkurin kawo karshe ga rarraba kudaden da ake samu na watsa wasannin kwallo a gidajen talabijin na kasashe daidai da daidai sukudamu ya gabatar da tsarin nasa ga sauran kungiyoyi ƙungiyoyin goma sha hudu wanda ya yi tanadin rarraba kashi talatin da biyar na kudaden shigar gwargwadon matsayin ƙungiyar a gasar da amma tsarin ya fuskanci turjiya da kalubale a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar ingila ta bukaci hukumar kwallon duniya wato fifa da ta yi gyara akan badakalar komawar andrian silva a ƙungiyar leicester city Ƙungiyar ta Leicester ta aminta ta sayi dan wasan dan kasar Portugal daga ƙungiyar Sporting Lisbon akan kan kuɗi fam miliyan 22 a ranar 31 ga watan Agusta, to amma kuma ta wuce ƙayyadadden lokacin rufe kasuwar 'yan wasa da daƙiƙu goma sha hudu, lamarin da ya sa ba a kammala rijistan dan wasan a kan lokaci ba a hukumar FIFA. Hukumar ta FIFA dai ta rike takardun shaidar komawar dan wasan, waɗanda idan ba su ba za a yi rajistar sa a matsayin dan wasan Leicester ba, har sai an koma bude kasuwar cefanen 'yan wasa a watan janairu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a yayin da suke aiki tare da ƙawayenta na taron dangi na ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar isis jami'an tsaron ƙasar iraki ta samu ci gaba sosai a ƙoƙarin kubutar da ko kuma 'yantar da yankunan da suke hannun ƙungiyar isis da yake magana kwanan nan a abl ta ƙasar iraki wakilin shugaban ƙasa na musamman akan haɗin gwiwa ya bayyana wannan haɗin kan da ya shiga tarihi tsakanin jami'an tsaron ƙasar iraki da kurdish pamega da cewa yana da muhimmanci a nasarar da aka samu a kan ƙungiyar isis wanda aka kuma sani da daesh mr Markov ya yi la'akari da namijin ƙoƙarin da ƙawayen nasu suka yi na sadaukar da kai a wannan fada peshmerga ta sha wahala sosai inda ta rasa shahidai kusan dubu biyu a ɗaukacin yakin yayin da rundunar iraki ta rasa ƙila ninki biyar fiye da peshmerga a cewarsa wannan sadaukarwar da kurdish peshmerga ta yi wani abu ne da kasar amurka da ma duniya baki daya suka girmama Muna miƙa ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan shahidan da ma duk wanda ya rasa ransa a ɓangaren rundunar tsaron Iraki. Jakadan shugaban na musamman, Mr. Makar, ya jaddada wannan yaƙi da ake yi da ISIS da bai ƙare ba, inda yake nuni da wani faɗan da za a gwabza a garin Hawija da ke arewacin ƙasar, inda aka ƙiyasa ɗaruruwan mayakan ISIS suna riƙe da garin. Ya yi kiran ci gaba da haɗin kai tsakanin Peshmerga da rundunar tsaron Iraki don su samu galaba akan rikon da isis suka yi mahawija cikin dabara mr Makar ya lura sabanin siyasar da ke tsakanin shugabannin kurdawa da gwamnatin iraq wanda ya hada da shawarar gudanar da zaben raba gardama akan yancin cin gashi kan kurdawan da aka gabatar da yi a cikin wannan watan kasar amurka ba ta goyi bayan wannan zaben raba gardama ba a wata sanarwa ga manema labarai fadar gwamnatin amurka ta ce yin zaben raba gardama a yankunan da ke rikicin a kansu na iya zama tsokana da jawo cikas ga harkoki. A saboda haka Amurka ke kira ga gwamnatin yankin Kurdawa ta janye wannan bukata maimakon haka ta shiga tattaunawa tsakaninta da Allah da ƙasar Iraq. Wanda ƙasar Amurka ta sha nanatawa cewa a shirye take ta shirya yin shawarwarin. Fadar gwamnatin Amurka ta lura cewa batun gudanar da zaben raba gardama yana ɗauke hankali daga yunkurin murkushe isis da daidaita al'amura a yankunan kasar jakadan na musamman ya yi nuni da cewa rundunar tsaron kasar iraki da peshmerga sun yi kafada da kafada kamar 'yan uwa wajen kokarin murkushe daesh a saboda haka ya ce yana da muhimmanci a ci gaba da haɗa kai a mai da hankali akan yunkurin murkushe daesh da kuma tabbatar da an murkushe ta kacokan wannan yakin bai kare ba wannan kuma saƙo ne mai muhimmanci ga dukkan ɓangarorin. Wannan shine sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yau alhamis uh, aka ci gaba da ko kuma wakilan kamfanin twitter suka ci gaba da ganawa da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da ta dattijan amurka dangane da bincike da ake gudanarwa kan shishigin rasha a zaben amurka a bara ganawar wacce aka yi cikin sirri takwarar aikinsa facebook shi ma ya irin wannan ganawar a farkon watan nan har ya alkawarin gabatar wa wakilan majalisun shaidar tallace-tallacen da rasha ta yi a dandalin kusan dubu uku da suka jibanci al'amura da suke rarraba kawunan amurkawa shugaban na amurka donald trump kuma ya ce masu ƙungiyoyin kwallon zarika ruga na amurka da ake kira football da turanci ba sa son hana 'yan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zangar lokacin da ake rera takin amurka domin suna tsoron 'yan wasannin nasu mr trump wadda ya dage cewa tilas haramta wannan zanga-zanga a fadin ƙungiyoyin wasannin ya ƙara furta hakan ne a hira da aka yi da shi cikin shirin talabijin na tashar fox da aka nuna yau alhamis da safe a gogon nan washington fiye da mutane dubu goma sha biyu ne a tsibirin bali da ke indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin agun kafin mai sallama muna taya alhaji badar mai gwanjo jimeta yola jihar adamawa murnar samun karuwa ta ya mace wacce aka raɗawa suna nabila allah ya raya ya sa ta kasance bai wasa ta kwarai To masu mu da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr cedric nisar fil hashin gumen nake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum